Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salama alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar sha biyar ga watan Oktoba na shekarar da ashirin biyu ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Dakarun Rasha sun ci gaba da kai hare-hare a garuruwan Ukraine inda suka harba makamai masu linzami akalla hudu kan birni na biyu mafi girma na Kharkiv. a daidai lokacin da ukraine ɗin ke fafatawa ta hanyar harba manyan bindigogi cikin rasha tare da kai hari kan ma'ajiya harsasai an ba da rahoton fashe-fashe da dama a ranar juma'a a cibiyar da ke yankin belgrade na rasha gwamnan yankin ne sanar da kai harin a shafin sa na sada zumunta na telegram jami'an ukraine ba su yi wani ikirarin ɗaukar alhakin kai harin ba Faɗan da ake a Ukraine na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya kare matakin da ya ɗauka na baya-bayan nan na ta'azzara yakin ta hanyar tura ƙarin sojoji zuwa Ukraine. Wata kotun soja a jamhuriyar demokaradiyyar Congo ta yanke hukuncin kisa ga mutane shida da suka hada da kanal ɗin soja biyu a jiya Juma'a. Bisa laifin kashe wasu 'yan ƙasar China biyu ma'aikatan haƙar ma'adanai. Kotun soja ta Uturi ta yanke wa sojoji hudu hukuncin daurin shekaru goma a gidan yari. Sai dai dukan waɗanda aka yanke hukuncin kisan sojoji ne banda mutum ɗaya. Ana zargin kanar biyu da shirya kai harin kan ayarin motocin a cikin watan Maris da nufin satar sandunan zinare hudu da tsabar kuɗi dala dubu shida da waɗanda abin ya shafa suke jigilar su, waɗanda ke dawa daga wata ma'adanin zinare A jamhuriyar demokaradiyyar Kongo, ana yanke hukuncin kisa akai-akai, amma sai koma ɗaure rai da rai daga bisani. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya rattaba hannu kan wata doka da shafi hanyar sadarwa don daƙila kalaman kyama in ji ofishinsa. Amma masu suka sun yi cewa hakan na iya gurgunta 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma gurgunta harkokin kasuwanci ta kafofin sadarwa. Wani ɗan majalisar dokokin jam'iyya mai mulki ne gabatar da dokar ta Computer Misuse Amendment Act a watan da ya gabata, yayin da 'yan rajin kare haƙƙin jama'a da 'yan siyasan adawa suke sukan lamirin dokar. Dokar ta haramta aikawa ko raba bayanan da ke yada maganganun ƙiyayya ko ƙarya ko kuma na ƙeta da ba a nema ba. har ila yau ya haramta aika bayanai ta hanyar sadarwa wanda zai iya zama na izgilanci ko wulaƙanci ne ga wani. Hukunce-hukuncen cin zarafi a ƙarƙashin dokar sun bambanta daga hukuncin tsarewa har zuwa shekaru goma ko tare kuɗi masu yawa. Jiya Juma ma'aikatar shari'a ta Amurka ta buƙaci kotun ɗaukaka ƙara ta tariyar ta kawo ƙarshen nazarin takardun da aka samu a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida suna masu cewa bai kamata kotun gundumomi ta naɗa wakili na musamman a shari'ar ba a cikin wata ƙara da ta kai kotun ɗaukar ƙara ta amurka mai lamba goma sha ɗaya atalanta masu gabatar da ƙara na ma'aikatar shari'a sun yi zargin cewa alƙalin kotun amurka elin canon ta wuce ikonta lokacin da ta dakatar da binciken aikata laifuka don ba da damar sake yin nazarin takardun da aka kwato fiye da dubu goma sha ɗaya hakan ya biyo bayan kuskuren da kotun gundumar ta yi na buƙatar gwamnati ta gabatar da duk takardun da aka kwato domin gudanar da bincike na musamman in ji masu gabatar da ƙara a cikin takardun kotun ma'aikatar shari'a na binciken ko ya karya doka ta hanyar ɗaukar bayanan gwamnati ciki har da wasu bayanan sirri ɗari zuwa gidansa na florida bayan ya bar ofis a watan janairun shekarar 2021. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Many red like Gwanda. Me, I'm on the fast lane, sorta like I'm Honda. Google this verse, it can never be blunder. Nini, little girl, kung fu panda. I was born with the crowd kamar zakara no shika kajika, kamar block in Chitara. Nini man of the house bana bara wallahi na baba bana bara bara Allah baran ne kan banna ta dan fadan banna fada abinda banna aikata ko kaɗan. ya ubangiji kai ne mai runduna harba nake da baiti kamar an yi ne da bindiga na shigo kai ta garin Legas na zo a nuna musu swat ba Legas. Ah, wannan swap ɗin tana zuwa a terabyte Bigger than gigabyte giving this mic the biggest day. They say life is sweet but I think it's sour Samia, my life is adventurous like Chronicles Narnia, yeah I'm in the project I'm proud of sipping champagne Yeah baba na kiɓa da tozo ni nake kaman sariya Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya sanyi ya zafi yanayi ya haɗu duk ya haɗu ya ban mutane da mura <laughs> yau a yi sanyi gobe eh. ai da na ganka kana mura na ce kai eh. inci shida shida Allah kai nesa da kai eh. nesa da ni ko ki tura ni kwadan jama ana ma magana <laughs> ana ma magana kwadan jama dai hajiya kasan tunda corona ta zo ba a so a ga mutun ya atishawa ba a so a ji shi yana mura ba a so kai sai ka zama wani abun gudu mm, mm. <laughs> Allah dai sauke zuba mm. amin amin amin Allah ya ba mu lafiya amin sun amin to baba kamar yadda muka saba za mu buɗe wannan zango da da sada zumunci bari mu fara da miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci da barka haihuwa ga ambasada dr sam jimba wanda ya bikin eh, a cika shekara a ƙarshen wannan mako allah ya ba da shi da mamun lalo Mm. da sauran waɗanda da muka sani ba da ba mu sani ba duka da ba mu sani ba da ba za mu iya ambato ba sabili da yawan su mm. kullum ana haihuwa kullum ana mutuwa kullum ana cika shekaru ba gaskiya to ana kara mm. mana lafiya da wancan rai yawwa da tsawon rai amin amin yawwa to bari mu kuma tafi jihar yobe inda muka samu wannan wasikar gayyata ai baba abin da ya sa mana dauko wannan musamman <laughs> eh. shine an yi ba sabon ba kuma na san in za a aure akan yi bikin sallama amarya ba eh aha to akan yi dan wata liyafa ta to wannan auren dai gayyata aure ce amma angon kawai aka ambato hoɗan neman can ya za a yi haka a ko shi zai aure kan shi dai wa ne <laughs> ya aka yi haka iko Allah ya kuma da wannan gayyata daga hannun iyalan Muhammad Musa hmm. aka ce ana gayyatan mu baba Hmm. kai ma ana gayyatar ka zuwa daurin auren a can yobin auren ɗansu zangina muhammad to ehe wanda za a yi a ranar asabar dinnan da karfe tara na safe hmm. za kuma yi ne a yafa a yafe ƙarshen kwalta layin ba kasim a cikin garin Maiduguri amma kamar yadda na ce o a Maiduguri ne ke a Maiduguri ne kai za a yi shi ba a jihar Yobe ba a Maiduguri za a yi a jihar Borno kenan ba hmm. to sai dai an gwani aka faɗa ba a san ko da waye za a daura mashi aure ba iko Allah ko <laughs> kila ko kila ana takara a kanta ne bai so ya a shi ne kar wani ya wufe riga shi ya riga shi kai wa gida amarya <laughs> to amaryar <laughs> hmm. eh, zangina Allah ya sa an yi dace Allah ba da hmm. zaman lafiya da hakurin zaman Gaskiya fa kin suna matar zangina. Ai shi nan kuwa. Eh, haka. To sai kuma wannan eh, na gidanmu aure ne za a yi tsakanin iyalan injiniya da Mrs. Godwin Adebayo. da kuma Elda da Mrs. Haruna Danjuma shi Haruna Danjuma wanmu ne. Allah sarki. Eh to za a yi wannan auren ne a tsakanin 'ya'yansu captain david olawale adebayo da kuma miss fatima haruna za a yi da karfe goma na safe ranar 17 ga watan 12 akwai dan sauran lokaci to allah ya kai mu wannan ranar allah kuma ya sa a yi adace amin samma amin to ni kuma bari mika wannan gaisuwa ta murna ga iyalan alhaji yusuf bemi daga wato bemi biyu da honorable muhammad abba jajire wanda aka ɗaura auren 'ya'yansu ilo Yusuf Bemi da aka fi sani da Miko da Fatima Abba Jajire Zara'u. Jiya Juma'a kenan aka ɗaura auren to amma yau Asabar ɗin nan din Allah da za a yi buɗan kai kuma a shirya a haɗa da liyafa a gidan angon kenan a kusa da barikin soji a biyu to Allah ba da ikon zuwa wannan liyafa. sosai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga farfesa Alhaji a tahiru Jega wato tsohon shugaban hukumar zaɓe ta INEC da mai ɗakinsa na auren ɗansu wadda aka yi a makon da ya gabata kenan. kin san kuma daga ina wannan gaisuwar ta fito daga ina ta fito daga Accra can eh Accra kasar Ghana wanda ta fito daga eh. wurin Alhaji Tanko Ibrahim Ali sarkin Kado a birnin Accra kenan kila ya halarci bikin eh ko ma dai bai halarci ba na san <laughs> Eh, shi ma na gaban goshi ne a gurin auren wato ana godiya Allah ƙara zumunci amin summa amin to baba bari kuma mu tafi babin waɗannan gaishe-gaishe saƙonni da muka samu a hanyar sadarwar intanet ta email wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun Muhammad Ahmed Usman tungan makeri a jihar Niger ya ce yana so a miƙa mashi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga mai girma ciyaman na karamar hukumar rafi kagara alhaji ismail musa dan modibo agogo sarkin aiki to hmm, agogo sarkin aiki <laughs> sai sani muhammad cindo da lawal hambali mk dan silva sokoto sai yakubu makeri tashar keji birnin ba dai kai ba an cire baban saboda haka <laughs> ya zama baban ke da ya hadu <laughs> ba na gwamnati ake bugana ba To sai Nuhu mai wanki da guga ta sharkeji da sakatare Yusuf Miro Kagara da Dr. danlami Joja Kagara sai lawal nawa Audu Batir Kagara da Mudasir Mohammed Tafawa Balewa da Alhaji Muktar Mai Shago da Wakin Basa sai Garba Sabiola Gashuwa da Jamilu Musa Sabon Layi da Hamisu Mai Injin Gidigori da Muhammadu Dan Malam kusharki sai abubakar mai turare kusharki da alhaji sule mai bidiyo tumburku bena jihar kebbi ya ce daga ƙarshe na gaida matansa lami da habiba da yaransu hmm. khadija muktar jafar da umma salma a garin tungan makirito da fata an tashi lafiya <laughs> sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun jafaru wada mawashi kakakin ƙungiyar muryar jama'a wanda yake gaida haruna muhammed shugaban kungiyar muryar jama'a da aminu isa riga da rabi'u mai gari sabuwar kasuwar katsina sai kabir wada mawashi da injiniya alhaji bilyaminu muhammad albaba famamed sakatare a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da alhaji shafi'u ba dawaki inono sai honorable bello bello da mari da alhaji hassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gida tofa akwai mm. sunayen na akwai mukamai yawwa sai umar sani audi katsina da mm. maryam kasim abubakar iya da ke goruba road katsina da fatar an tashi lafiya To madalla ni ko na yau ba gaishe-gaishen da yawa har yau da gaisuwa ce ta fito daga Alhaji Tanko Ibrahim Ali sarkin Kado a birnin Accra yace yana mika dubin gaisuwa zuwa ga mai alfarma mai girma sarkin musulmi Sultan Alhaji Sa'ad Abubakar na uku da Alhaji Bala Abubakar sai kuma sai kuma Alhaji Audu gidan mai dabino da matarsa Hajiya Amina Halifa na gidan Alhaji Sidi mama a Sarkawa da kuma hornabu alhaji dalhadu sidi mamma a sarkawa da duk iyalan marigayi alhaji sidi mamma a sarkawa a sakkwato da kuma sarkin sharifai a kano da kuma zuri'an alhaji sidi baba zaurin kan tudu kano da kuma alhaji sidi hamidu ali ya ce a ƙarshe yana gaida yayansa hajiya sa'adatu da alhaji adamu aliyu da honrabo muktar shagari da kuma asama'u shehu shagari dukkaninsu a sokoto da fatan sun tashi lafiya To baba kamar da muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe. Wannan ta farko ta fito daga hannun Alhaji Umar Foreba Gashuwa da ke neman a miƙa gaisuwar sada sa ga Muhammad Ibrahim Maiduguri da Buba Mai Goro Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa sai Garba na Kwalo a Jaura da Shugaba Sani Guzumbana da Bakari Ɗan Fulani Gosma. sai usman dangote karasuwa da badamasi aliyu rijiyar lemo kano da dukkan ma'aikatan voa hausa baki daya da muna godiya madadin eh. shugaban sashen hausa sai wannan wasiƙa ta ƙarshe da za mu karanto a yau da ta fito daga hannun lawal girgir magajin garin girgir jihar jobin tarayyar najeriya yake ce yana miƙa gaisuwa ga masu gabatar da wannan shirin baba muna godiya sai kuma sa'idu abdullahi da maturu da aminu adamu malamadori da baba gana alhaji da buwa nguru da alhaji gambo ringim gashuwa da sama'ila alhaji imamu mai kayan miya gashuwa da audu na yalwa mai abokan rani sambauna da alhaji gambo mai cita kasuwar fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da shugaba Laraba Deba mai abinci Fataskum da fatar an waye gari lafiya. Nasu mana famfon madara baba haka suka taya mana. Nasu mana hanyoyi iri-iri haka suka taya mana. Eh, if it's a lie like some of our politicians, kema kana, kema kira, nima yana, kowa yana, suka mini kula, muka zabe su ma yanzu suke so mu wala, to wallahi Allah ya fita ka fada suka kula suka yo da dai mu kama mura cost of living is high ba fatakila ba babba ba dannan tarki baka lazar a fitila to ga yara suna kuka ba a fice ba su tura kula yau mai suna mutuwa da cututtuka ina cututtuka ina ina ina fatakila nuna mana suke da wayon dala ta dala ta dala corruption and poverty is moving like a breeze and I hope you got a trees nigga the fashion big cheese is right away to overseas and I hope you got my trees the reason getting richer by the poets getting pro so I hope you got my trees kuma bisi dalla dalla ba abinci ga ciki kamar adinka da masalla amma na sake ci kamar musba'u da wasila Allah ne ya ce masira ya ba su batan basira kidi kidi bidi bidi idi idi suke shiri ballaki tallaki buga musu ke kamar masiri mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba sai the truth for the time sai the truth for the time ah a man su pump pump madara baba ga suka gawara a man su hanyo hanyoyin tunariya suka gawara If it lie like some of our politicians. yawwa kamar yadda muka alkawalta cewa yau za mu dire da wannan hira da abokiyar aikinmu wakilin mu baraka bashir ta mana da wannan mm. abokin sana'arka gaskiya <laughs> yana ko ina yawwa eh. to tun bayan hira da muka yi da kai a kwanakin baya kawo yanzu menene wani sabon abu da ya faru a rayuwanka sun yi abubuwan sun yawa Eh, sun yi yawa kuma yanzu aiki da ke akan album dina eh, kuma zan drop din single ɗin very soon a kowane single ɗaya da nake da shi da nake so na drop kuma shi ma zai so ga very soon in dai harka ta waka ne at least zan ce alhamdulillah akwai abubuwa da yana suka faru a burukanka da ka faɗa a wancan lokaci yanzu shi an cin rabin burukan da aka eh, sa a da kin san abu ɗaya ya ne za a ce an yi an ci ko ba haka ba a kin ga mu mutane ne mu kuma ban wa satisfy da abin da muke shi nema muke kin gane mm. nema muke nema muke ko yanzu idan kika tambo mutum mai biliyan daya account din shi zai gaya miki yana kan nema saboda da kuɗin ya zuwa damuwoyi daban suke zuwa duk za ka fuskanci kalubale daban-daban ta fannin eh, rayuwa da kuma fannin ko ina kawai to ya za a kawo sauyi a harka ta waka musamman ku 'yan hip hop kamar yadda ka ce su 'yan nanaye sai su yakan biki ko wani suna sai a yi musu kyauta ta ban mamaki ya za a yi ku kawo me kake gani ya kamata a yi da za a kawo sauyi kuma masu hip hop ku dinga samun irin wannan tagomashin to ai abin shi ne ba yadda za a yi saboda kin ga abu da yake da ko ba a ce idan ka ga dama ka yi waka kai kana hip hop kai wakan aure ko wani abu sai kiga yana da wuya ma sai a kira ka Allah ku na hip hop suna wakan aure suna yi mana sosai ma sosai mm. suna yi sai kiga da kin gani ma baki san daya ba eh. eh amma yanzu sai in ga miki suna yi sosai eh. amma ba za ki ba za ki ji ba saboda already akwai dan stereotype da aka sawa Eh, anybody da yake rap za a ce mishi to kai gaba ɗin da shi wannan ma dan iska wakin da suke wakokin iskanci kuma idan kika duba ita in ma na na ma lyrics da ake yi dan ma daban yake da na da na shi hip hop hip hop din ma is a conscious music mm. shi ma idan kika tsaya kika ji ba wani maganar iskanci a ciki mm. amma wansu yin kika ji ma dole za ki ji wasu magungunan da ba kamata a ciki ba amma jin gani abin da ya zama cewa um, al'ada ne gargajiya ne ko ba ka ba hmm. abinda bahaushe ce wannan kamar yarensa ne kamar me ake kira kamar al'adansu ne ya kamata a sa wayannan kayan a yi shi kuma dole a worship din shi kuma shi aka fara ji hmm. eh shi aka fara ji ya aka fara ji so dole ya kamata a ce ya karba accolade din da ya deserve a waƙoƙinka wani irin saƙon ne ka isarwa ni abin da nake conscious music ne magana nake abun gwamnati yadda suke da mutane yadda suke ba mu a suke mana suke jujjuya mu gabar masa idan sun faɗa wannan abin sai sai ka ga kawai in muka ba su sai su juye su zama wani abu daban kuma nake ma mutane magana akan tarbiya abubuwan da ke faruwa yanzu da yadda yake da da yadda yake yanzu so basically ni dan kawai taba conscious music nake nake dai gaya musu ga abin da ya kamata a yi ga yadda ya kamata a yi idan muke muna son cin gaba saboda a yara yau saboda hmm. gobe shin tun da ka fara wakar ka taɓa tsintan kanka a cikin wani mawuyacin hali misali kai wata wakar da za ta jawo za ta jawo cece kuce a gari ko gwamnati har dai ka ji damuwa a'a ban taba ba ban taba wanda ma na yi kawai wannan bulan da na yi hmm. ya kai wani ma lokaci da ma wasu ma a cikin gwamnati ma in fakin nasu ke na zo ma na performing so shi ba bai mun damuwa ba ban samu damuwa ciki ba to yanzu menene ka a nan da yan shekaru kaɗan a nan da yan shekaru kaɗan ni dai yanzu dai na dan diversify ina wasu businesses a gefe Mm, kuma nan inda a cikin music album nake so na yi na dan cire wani album su kawai daga nan da wani dan shekaru ga inda Allah ya yi. Kafin rufe mana wani shawara zaka ba matasa musamman waɗanda suke cikin masana'antar waka. abin da zan ba su kin san wani su dai suna dai duba idan suka shiga wannan waka a cikin minti uku za su yi kuɗi a ciki za su bulo za su ne za su abin da da yawa akwai kuɗi ga kashe kuɗi a nan za ka yi wannan za ka yi wannan za ka yi wannan amma su dai sani cewa komai a rayuwa dole ka fuskanci wani su kalubale dole ka fuskanci so ya zama kawai kamar process din ne kawai ka su duba cewa idan ba su kai yadda su ya kamata ba ya zama musu eh, frustrated kuma su dinga ɗin depressed or something amma su dai gane cewa komai a lokaci komai a duniya lokaci ne idan lokacin bai kai ba ba da yi ba amma kuma a bar shan wiwi a bar shan kwaya a bar shan giya To baba nan za mu sallama da da bakon naka nan abokin ka na rap. Kwarai kuwa ai muna ko ina. Eh. <laughs> To sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu sake gayyata wani bakon. Ku zabe ni zan muku hanyoyin sinari suka gaya mana. Ku zabe if you lie like some of our politicians ta magana. To baba yau labarin da zan baka wani labari ne da ya fito daga hannun Salisu Arma ya kuma ce wai labari ne abin da ya faru ne zahiri Allah sarki eh. eh wanda aka ce true story eh yace yawa haka haka <laughs> a turance eh. wai yace a cikin watan oktoba har an shiga kwanaki takwas ba a biya albashin mm. watan ba ashe labarin da dumi sa ne ba. Da dumi-duminsa ba biya albashi ba eh. a wata jiha ta arewacin tarayyar Najeriya. To. sai bayan an an wuce mako daya sai mm. wani malamin makarantar firamare eh. Allah ya jarabce shi da zazzabi mai tsanani zazzabi yayi zazzabi eh. sai har ya kai ga aka kwantar da shi a asibiti aka je ana kara mashi ruwa dai har ya fita sha hayyacinsa to yana kwance abokan aikin shi na'am suka kai mashi ziyara a asibitin ba a gaishe shi mm. so da ya je ɗaya daga cikin abokan nasa sai ce mishi malam ya jikin mm. sai malam ya juya sai buɗe bakin shi da wuya sai kalli abokin nasa ya ce mishi malam har yanzu albashi ba ba labari ko <laughs> wai har yanzu albashi ba labari ko eh. ko shi ya buge ya saka shi zazzabi ba kenan to da malam ya ja ka wai sai ya bushe da dariya ya ce to ashe ka samu lafiya tunda dai da ba cikin hayacin sa abin da aka yi ba sani ba tunda har ya zo ya san cewa ashe ba yana bin bayan yana bin bashi albashi Yana albashi. Eh, wato ashe hankali ya dawo eh, mishi <laughs> sa an taɓa yin wani shi kuma da abin nan wato yunwa ne ya buge shi eh. ya faɗi yana kwance to sai mutane suna cewa su ma ya yi ku zuba mm. masa ruwa ku zuba mm. masa ruwa sai wata mata da ta leko ta ce a'a wannan mutum ku bar mu dan damu mai dan fara eh, haka eh. mu bashi ya sha eh. sai a'a wani bai ya sha ku je ku zuba masa ruwa da ya kallara idanu ya bude ke ku saurari ma da ita ke magana <laughs> to shi da irin wanda ashe ba su waye ba ita ta san maganin yawa <laughs> abin da yake eh, damun eh, ta ta gado abin da ke damun na ga malama na daga mana da aka tilas mu ja na yanzu a baba ya ko alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri kaji ya biyo hanyar da ya fi yaro garba Amina baban baban jikan dara dan audu jikan daren madoka gurbi tare da abin layi batile yinda ba na bayana Allah ya ji kan Allah ya ji kan alhaji garba tufa jikan ɗan dan ɗan zaro mamu mamuja amanar ali mai ɗan gurmi ali baban sai kai jin kaɗan sau da baban saudi idan mutum ya tema idan ya ce bai san allah ba bai yadda akwai mutuwa ba bai san ranar tashi ba tare karkace ba ga komai da kudin jirgi lallaba ka kai shi iya idan kuka je kuka zauna idan jirgin ka zo ka saka ya dan nuna ya aje shi a bakin teku ya ga ruwa na toro ko sau da baban su je ga ruwan kamar ya ruwa yana wani kumba ruwa yana wani tsiri duniyar gaza Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da dawo lafiya. shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya. babba yau Allah ya san aliman dulin nan alhaji ado ɗan kabo babai wanne dan kabo talatin alhaji jarman kano talatin fancin alhaji ado ɗan kabo darman kano talatin fancin eh, mai kabo iya mai kabo iya dan sauki da mun lai maganan nan dan alhaji adamun kabo kenan na ko na baka a ƙarƙashin dawa rannan na ga ikon